daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. people. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar tara takwas. shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu raro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran ba adam ne tare da ku a wannan fotowa ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu su ne labarun duniya da dumi su za mu kawo muku sharhin bayan labaru sannan ku ji shirin nan na kun san daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau sai mu karkare da shin da ke kawo muku muhimman abubuwan da suka faru a iran a cikin mako guda da fatan da ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan shirye-shiryen labarun duniya da farko ga kanunsu ministan harkokin wajen iran ya jaddada muhimmancin kawo ƙarshen yakin gaza da kuma shigar da kayan agaji a yaman an yi gangamin miliyoyin mutane na nuna goyon bayan falasinawa antonio guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya ba za ta shiga duk wani shiri ba da ba zai girmama dokokin ƙasa da ƙasa ba a gaza yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya jaddada muhimmancin kawo ƙarshen yakin gaza da kuma bari a shigar da kayan agaji ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ɗin abbas arakci wanda ya gana takwaransa na fadar vatican ya yi kira da a kawo ƙarshen laifukan da 'yan mamaya suke tafkawa a kan gaza da gaggawa a kuma shigar da kayan agaji zuwa yankin. ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran wanda ya je ƙasar italiya domin tattaunawar bayan fage da amurka a kan shirin ƙasarsa na nukiliya ya zarci fadar vatican inda ya gana da ministanta na harkokin waje cardinal paul gallega ya miƙa saƙon ta'aziyar da sur paparoma francis sannan kuma damar na zaben sabon paparoma leo na sha hudu abbas arakci ya yi wa shugabannin fada ta bayani bayani kan matsayar jamhuriyar musulunci ta iran dangane da shirinta na nukiliya na zaman lafiya da kuma inda aka kwana a tattaunawar bayan fage da amurka hakanan kuma ya yi bayani a kan matsayar iran a kan kisan kiyashin da ake wa al'ummar gaza tare da yin kira da a kawo ƙarshensa da kuma shigar da kayan agaji zuwa yankin bugu da ƙari ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran ya yi magana akan yadda iran take ganin za a warware matsalar mamaye a falasɗinu da ita ce yunkuri a raba gardama da dukkanin falasɗinawa musulmi da kiristoci da yahuda za su shiga ciki a cikin tsarin demokuraɗiyya a ƙarshe ɓangarorin biyu sun jaddada muhimmancin tattaunawa a tsakanin addinai da kuma shimfiɗa sulhu da zaman lafiya. ana mayar da martani akan ɗan majalisar amurka da ya kira da a jefa bom ɗin nukiliya a gaza ɗan majalisar amurka mai suna randall fine wanda yake wakiltar jam'iyyar republican ya sake tunatowa da mutane yadda kasarsa ta amurka ta jefa wa biranen sake da hiroshima na kasar japan ba baman nukiliya a ƙarshen yakin duniya na biyu inda ya kira da a jefa wazirin gaza irin wannan makaman na ƙare dangi ƙungiyoyin falasina mambanta sun yi tir da wannan irin kira na ci gaba da yi wa falasɗinawa kisan ƙare dangi suna masu yin kira daga ita kanta majalisar amurkan da ta fito ta yi allah wadi da wannan irin kira wanda yake cike da ƙiyayya ƙungiyar hamas ta bayyana abin da ɗan majalisar na amurka yi da cewa ya keta dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar geneva kamar kuma yadda yake wato matsayin yin kira ne da aiwa fiye da fararen hula miliyan ɗaya kisan kiyashi ita ko ƙungiyar jihadul islami ta bayyana cewa muna ɗaukar kira irin wannan a matsayin yin zuga a fili da a tafka laifi a kan bil'adama sannan kuma abin kunya ne ga ita kanta majalisar amurka wacce dama ta taɓa yi wa benjamin netanyahu tafi alhali shine mafi girman wanda ya tafka laifi a kan bil'adama a wannan zamani a nata bayanin kungiyar popular front ta fadas inu ta sanar da cewa kira irin wannan na yi wa fararen hula kisan kyashi da cewa ba shi da bambanci da mafi munin laifukan da 'yan nadi suka tafka a yaman an yi gangamin miliyoyin mutane na nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu a jiya juma'a miliyoyin mutanen yaman suka cika dandalin saba'in da wasu dandaloli da ke cikin birnin na sana'a domin nuna cikakken goyon su ga al'ummar falasɗinu an baiwa gangamin wanda ba a cikin babban birnin kasar kadai aka yi shi ba da sauran biranen kasar taken muna tare da gaza domin jaddada ci gaba da nuna goyon bayan falasɗinu da suke fuskantar kisan kiyashi daga sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma nuna ƙin amincewa da jefa mutanen yankin cikin yunwa masu gangamin sun yi tir da yadda ƙasashen larabawa da na musulmi suka nuna gajiyawa da kuma yin abin kunya saboda yadda suka yi shiru akan abin da yake faruwa da mutanen gaza bugu da ƙari yayin wannan gangamin an yi jinjina ga sojojin ƙasar ta yamman da suke kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila har-hare da ƙaƙaba kunkumai a kan tashoshin jiragen sama da na ruwa na wato na bin goriyon da kuma haifa daga cikin waɗanda suka gabatar da jabai a wurin gangamin da akwai 'yan afirka mazauna yamma inda wakilansu suka yi jinjina ga gagarumar wato rawar da yaman ɗin take takawa wajen taimakawa al'ummar falasɗinu hakanan kuma sun bayyana cewa batun falasɗinu ya shafi dukkanin musulmi da masu 'yanci a duniya a duk inda suke kuma batu ne da 'yan adamtaka a matakin farko har ila yau sun yi kira ga shugabannin nahiyar afirka da ma al'ummata da su kasance a tare da mutanen gaza da ake zalunta su taimaka musu wajen fuskantar zaluncin da ake yi musu to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce majalisar ɗinkin duniya ba za ta shiga cikin duk wani shiri wanda ba zai girmama dokokin ƙasa da ƙasa ba babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana haka ne dai inda ya ce ba za ta wata majalisar tasa ba ta shiga cikin duk wani tsari ba da ba zai girmama dokokin duniya ba bayanin nasa dai ya zo ne a matsayin mayar da martani akan magana ta fito daga haramtacciyar ƙasar isra'ila na cewa tana aiki tare da amurka domin raba kayan agaji a gaza babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya kuma ƙara da cewa kaso 80 cikin 100 na yankin gaza ko dai yana ƙarƙashin mamayar isra'ila kai tsaye ko kuma wanda aka bai wa mazauna umarni da su fice daga cikinsa antonio guterres ya yi gargadin cewa matuƙar fa ba a buɗe iyakoki ba aka kuma shigar da kayan agajin to mutanen gaza da dama za su rasa rayukansu babu wato babban da ta ɗinkin duniya ya tuna wa haramtaccen ƙasar isra'ila cewa a matsayinta na 'yar mamaya wajibi ne ta mutunta fararen hula ta kare karamarsu kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka tanada hakanan kuma ya yi kira da a dakatar da yaƙi a cikin gaggawa kuma wajibi ne yankunan da a yanzu suke ƙarƙashin mamaya ɗin su zamanto an girmama ɗan adam an kuma shigar da dukkanin abin da ake bukata domin rayuwa ta ci gaba. jaridar ma'arif ta haramtaccen ƙasar isra'ila ta ce tattaunawar da ake yi tsakanin isra'ila da ƙasashen afirka dangane da hijirar 'yan gaza ta yi nisa jaridar ma'arif ta buga wani rahoto da yake cewa tattaunawa a tsakanin isra'ila da ƙasashen afirka akan yadda za su bayar da dama ga mutanen gaza su yi hijira zuwa can ta yi nisa sosai rahoton jaridar na jiya juma'a ya ci gaba da cewa tattaunawar ana yin ta ne dai a ƙarƙashin damar da za a bayar mutanen gaza yin hijira don raɗin kansu zuwa wasu ƙasashen nahiyar afirka kuma amurka ma tana cikin wannan tattaunawar tattaunawar dai ta ƙunshi da za a gina matsugunai da magaruruwa na falasinawa da kuma makarantunsu a ƙasashen afirkan da za su zaɓi su hijira cikinsu to ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla yanzu sai a gya zama domin a ji shirye-shiryen da muke ɗauke da su da suka hada da sharhin bayan labaru ko kun san duniyar mu a yau da kuma shirin nan akan abubuwan da suke faruwa a iran a cikin mako guda ai sauraro lafiya sharhin bayan labarunmu zai magana ne akan yunwar da mutanen gaza suke fama da ita a wannan lokacin wacce kuma take ɗaukar rayukansu ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shirin to alamun yunwa dai suna ta bayyana a gaza ba kuma yanzu suka fara ba sun fara ne tun shekara ta 2023 suka ci gaba kuma har yanzu waye ba zai tuna jawaban da ministan yakin haramtacciyar kasar isra'ila yo'af galan ta yi ba a farko-farkon shekara ta 2023 da yaƙi ya fara abin da ya faɗa a fili yake ya ce za mu hana su abinci za mu hana su ruwan sha za mu hana su magani waccan siyasar da haramtaccen ƙasar isra'ila ta faro wata ita ce take ci gaba har yanzu yanzu an kai ga cewa abinci ya ƙare hatta wanda ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na agaji suka shigar da shi an kuwa fara gano cewa yankin ya shiga yunwa ne daga lokacin da idan falasɗinawa sun je cikin shaguna za su sai abincin gwangwani sai a ce musu babu abincin gwangwani kuwa shine suka fi dogara da shi a tsawon lokacin yakin wake da lokacin da zai shiga cikin gida ya dafa abinci alhali ana rusa gidaje akan mutane an yanke gas ɗin da suke samu su dafa abinci abin da ya biyo baya shine bacewar garin shinkafa da alkama daga kasuwanni da haka ta faru sai zamanto mutanen gata ba su da zaɓi sai su je su sai hatsin masara da sha'ir wanda idan ana zaman lafiya irin na gaza wannan hatsin na masara da sha'ir abincin dabbobi ake yi da shi amma yanzu tun da abincin da mutane suke ci ya kare dole suka koma suna sayan shi shi ma ba a je ko'ina ina bai kare gargaɗi na ƙarshe wanda ya fito akan halin yunwar da ake ciki shine wanda hukumar lafiya ta duniya wato who ta yi a ranar litinin 19 ga watan 5 2025 inda shugabanta adhanom gibrasius ya bayyana cewa da akwai mutane miliyan ɗaya da suke fama da matsananciyar yunwa a Gaza saboda an rufe iyakokin da ake shigar da kayan agaji tsawon watanni biyu ko fiye da haka. An cika kwanaki tamanin da aka rufe iyakoki da hana shigar da kayan abinci da na agaji kowane iri. A wannan tsakanin abincin da ya rage na ajiya na ƙungiyoyin ba da agaji kamar su oruwa shi ma ya ƙare a cikin su har ila ya hukumar lafiya ta duniya a cikin waɗannan kwanakin ta ce yara 57 sun kwanta dama saboda babu abincin da za su ci idan ma akwai to ba mai gina jiki ba ne ita ko cibiyar falasinawa ta kare haƙƙin bil'adama cewa ta yi da akwai fiye da ƙananan yara dubu sittin da biyar da suke fuskantar hatsarin mutuwa saboda yunwa da rashin abinci mai gina jiki shafin nan na aljazeera net ya zakulo wani mutum mai suna ahmad muhammad kulab wanda shekarunsa sun kai arba'in ya yi ta zarya daga wannan sansani zuwa wancan ba don komai ba saboda ya samu abincin da zai kaiwa 'ya'yansa su ci ana samun abincin ne a wasu wurare da aka ware da masu taimakawa suke bayarwa ana dafawa a raba mutane saboda allah a wannan yanayi yake zuwa ya samo abincin da zai kawo 'ya'yansa ba kuma ko da yaushe yake samu ba wani lokacin ba zai samu ba in kuma ya samu ya kawo 'ya'yan nasa to ba zai isa su shi su ci ba sai dai shi ya kwana da yunwa zulumi shine idan an kwanta yau to gobe idan gari ya waye anya za a iya samun wannan abincin wannan ita ce rayuwar da ahmad yake yi kuma ya sha faɗin cewa bai san abin da gobe za ta zo da shi ba ba kuma shi kaɗai ba yana a matsayin wani hoto ne na al'ummar falasɗinu waɗanda suke cikin wannan mummunan yanayi da tsawon tarihin gaza ba a taɓa faɗawa cikin yanayi na yunwa wanda bil adam ya jefa su ba kamar wannan ahmad ya ɗaga murya da ƙarfi yanayin kira ga duniya cewa ceci 'ya'yanmu da suke faɗuwa a gaban idanunmu suna mutuwa saboda yunwa mutanen gaza suna buƙatar taimako babu yadda za a yi rayuwa ta ci gaba ba tare da abinci ba to ƙashin sharhin bayan labarun kenan. Ko kun san. Masu sauraro yau Asabar uku ga watan Hurdor shekara ta 1404 hijira shamsiyya wacce ta yi daidai da 26 ga watan zulkaida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila yau wacce ta yi daidai da 24 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 25 suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 2000 miladiya aka tilastawa sojojin hamdu kasar isra'ila janyewa daga kudancin kasar lebanon bayan mamayar da suka yi wa kasar na tsawon shekaru 22 sojojin yahudawan dai sun fice daga kasar lebanon ne saboda farmakin da dakarun kungiyar hezbollah da sauran mutane yankin kudancin kasar suke kai masu tun shekara 1978 miladiya ne dai sojojin hamshi kasar isra'ila suka shiga kasar lebanon suka mamaye ta har birnin beirut babban birnin kasar sannan suka samar da wasu 'yan ta'adda cikin ƙasar wa'anda suke taimaka mata a hare-haren da suke kai wa wa'anda suke nuna turjiya irin wa'annan ƙungiyoyin ne suka kashe sheikh ragib harb ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon jamhuriyar musulunci ta iran ce da ta taimaka wa mutanen ƙasar lebanon suka kafa ƙungiyar hezbollah a ƙasar lebanon a shekarar 1982 miladiya da nufin korar sojojin yahuda da ƙasar. kungiyar ta fara korar sojojin yahudawa daga birnin beirut babban birnin kasar suna shekarar 1996 sojojin yahudawan sun kai hare-hare na musamman kan kungiyar hezbollah don dakatar da ita amma ta kasa yin hakan wannan dai da karshe a shekara ta 2000 miladiya ta ga asarorin da ta yi suna da yawa sai ta yanke shawarar ficewa daga ƙasar lebanon kwata-kwata sai dai daga baya hamshi ƙasar isra'ila ta yi ƙoƙarin ta sake mamayar ƙasar lebanon wato a shekara ta 2006 miladiyya da kuma 2024 amma sun kasa yi saboda taimakon allah da kuma karfin sojojin da ƙungiyar hezbollah take da su. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan hurdot shekara ta 1961 hijira shamsiya dakarun kare jinjiya hali musulunci a nan ƙasar iran tare da taimakon mayakan sa kai na khurram shahar babban birnin lardin khuzistan na ƙasar iran sun kwace wannan birnin daga hannun sojojin Saddam Hussein na ƙasar Iraki wanda suka mamaye birnin na tsawon kimanin watanni ashirin. Bayan nasarar jin hali musulunci na ƙasar Iran da a shekara ta 1957 hijira shamsiyya sannan bayan da Amurka da ƙasashen yamma suka yi ƙoƙarin kifar da jaririyar jimhuriyar musulunci ta Iran suka kasa sai suka ingiza shugaban ƙasar Iraki na lokacin wato Saddam Hussein ya farwa ƙasar iran da yaƙi don kawo ƙarshen jumhuriyar musulunci ta iran birnin hurram-shar na daga cikin biranen da sojojin saddam hussein suka mamaye garin shar dai yana kudu maso yammacin ƙasar iran ne a bakin tekun farisa kuma inda kogunan karun da kuma ervan suka haɗu to haka wannan garin yana da matukar muhimmanci ga sojojin ƙasar iran amma mutanen birnin sun ci gaba da turjiya har zuwa rana irin ta wata uku ga watan hurdor shekara ta 1959 hijira shamsiya tare da taimakon allah garin ya kubuta daga sojojin saddam husaini ranar kubuta da garin huramshar daga sojojin saddam husaini ita ce ranar turjiya da kuma nasara a nan ƙasar iran masu sauraro ko kun san cewa shekaru 724 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan da shekara ta 722 hijira kamariya aka haifi mas'ud dan umar taftazani a garin kochun da ke arewa maso gabacin ƙasar iran taftazani ya fara karatu a mahaifarsa sannan ya fita yawon neman ilimi a yankin khurasan da kuma asiya ta tsakiya na wani lokaci saboda sa da kuma fahimtar karatu taftazani ya fara rubutun littattafai tun yana ɗan shekara sha shida a duniya sannan littafin da ya rubuta a lokacin har yanzu ana amfani da su don karantar da ɗalibai a makarantun addini a nan ƙasar iran daga cikin littattafan da taftazani ya rubuta da akwai almutawal da al-irshad da kuma muktasarul ma'ani ɗan umar tafta zane ya rayu shekaru ashirin na ƙarshe a rayuwarsa tare da sarakunan gorgon a birnin samarkand na lokacin inda ya karantar da ɗalibai da dama wasu daga cikinsu sun zama manya-manyan malamai daga ƙarshe dai taftazani ya rasu a birnin Kanda, wanda yake cikin ƙasar uzbekistan a hali yanzu a shekara ta 792 hijira kamariya. daga ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a ranar irin ta wato 24 ga watan mayu shekarar 1991 miladiya gwamnatin hamshi ƙasar isra'ila ta fara jigilar yahudawan ƙasar habasha a wani shiri wanda suka kira shirin suleimanu a wannan shirin da ya hamshi ƙasar isra'ila ta yi jigilar yahudawan habasha dubu goma sha hudu da ɗari hudu zuwa hamshi ƙasar isra'ila tare da alkawalin cewa za a kyautata rayuwarsu kafin haka a shekarar 1984 miladiya ma gwamnatin yahudawan ta yi jigilar wasu yahudawan na habasha wanda ake kiran su falasha zuwa hamshe kasar isra'ila sai dai bayan hijira da dama daga cikin yahudawan kasar habasha wanda hamshe kasar isra'ila ta kawo su kasar falastin da aka mamaye sun fara korafi kan cewa ana nuna musu wariya da bambanci saboda su baƙaƙin fata ne wasunsu su gwammace su koma ƙasar habasha akan zama cikin ƙuncin rayuwa a ƙasar falasɗinu da aka mamaye yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata. Wanda suka hada da al'amuran tattalin arziki, zamantakewa, tsaro, siyasa da sauransu. Sannan mu yi masu ƙarin bayani da ƙarshe kuma mu ji ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da tattaunawa tsakanin jumhuriyar musulunci ta iran da kuma amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya wanda ya zuwa yanzu an gudanar da zagaye na hudu na tattaunawar har zuwa wannan lokacin dai dukkanin bangarorin biyu suna nuna cewa ana samun ci gaba a tattaunawar amma bayan kwanaki da kammala zagaye na hudu jami'an gwamnatin ƙasar amurka sun fito fili sun bayyana manufarsu ta shiga tattaunawa da jumhuriyar musulunci ta iran dangane da shirinta na makamashin nukiliya shugaban ƙasar amurka donald trump daga kansa ya yi magana haka ma sakataren harkokin wajen ƙasar amurka marco rubio shi ma ya yi magana inda a fili ya bayyana cewa manufarsu ta shiga tattaunawa da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya ita ce tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran ta dakatar da tace makamashin uranium a cikin kasar kwata-kwata rubio ya kara da cewa ba su hana jumhuriyar musulunci ta iran mallakar cibiyoyi wa'anda suke amfani da makamashin nukiliya ba kamar cibiyar gudanar da bincike na jami'ar tehran don ayyukan binciken magunguna da cibiyar samar da wutar lantarki a birnin bohushar da ke kudancin kasar iran amma sai dai iran ta shigo da makamashin da take bukata don yin ayyuka a wa'annan cibiyoyi amma amurka ba za ta amince iran ta ci gaba da tace makamashin uranium a cikin kasar iran ba don kada ta kera makaman nukiliya kuma ta wannan hanya ce kawai ya ce amurka za ta tabbatar da cewa iran ba za ta kera makaman nukiliya ba har ila yau jagatan shugaban kasar amurka donald trump na musamman a yankin kudancin asiya wato steve witkoff wanda kuma shine shugaban tawagar amurka a tattaunawar ya faɗa wa kafafen yada labarai da dama kan cewa manufarsu ita ce raba ƙasar iran da ta ce makamashin uranium daga cikin gida sai dai ganin dukkanin wa'annan jami'an gwamnatin amurka sun san cewa wannan ba abin amincewa ne ga jamhuriyar musulunci ta iran ba Witskop ya ƙi kawo wannan batun a dukkanin tattaunawa har zagaye hudu da suka gudanar da tawagar ƙasar Iran a biranen Muscat na ƙasar Oman da kuma Roma na ƙasar Italiya. Sannan jihura musulunci ta Iran ta san cewa gwamnatocin ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin Amurka suna da matsaloli da dama da jihura musulunci ta Iran wanda suka hada da matsalar tace uranium a cikin ƙasar. banda haka suna da tabbacin cewa iran ba za ta kera makaman nukiliya tare da sinadarin uranium da take tacewa a cikin kasar ba abinda yake damun kasashen yamma shine iran tana samun ci gaba na wuce hankali tare da makamashin uranium da take tacewa a cikin gida a fannonin ilimi da dama don shi makamashin nukiliya yana da amfani masu yawa musamman a fagen samar da magunguna ya zuwa yanzu jumhuriyar musulunci ta iran ta samar da magunguna da dama wa'anda kafin haka sai da kasashen yamma musamman amurka ko kasashen turai ake samun su mamnan babban hatsari ne ga wannan kasashe wa'anda suke mako da wasu ilimi a tsakanin su don da su ne suke bautar da mutane a duniya don da su ne suke kashe wanda suka ga dama su raya kuma wanda suka ga dama a duniya wannan shine hatsarin da kasashen suke fuskanta da jimhuriyar musulunci ta iran kuma idan ba ku manta ba a shekarun da suka gabata an yi annobar cutar covid-19 a duniya kasashen yamma sun hana shigowar allurar rigakafin cutar ta corona ko covid-19 daga su zuwa jimhuriyar musulunci ta iran kuma a lokacin an yi sanda mutane kimanin 700 ko fiye da haka suke mutuwa a kowace rana a iran sanadiyar wannan annobar ta covid-19 allurar rigakafin covid-19 na farko da suka shiga ƙasar iran shine wato sinopharm na ƙasar china da kuma astrazeneca amma amurka ta ƙi sayarwa iran allurar rigakafin cutar covid-19 sannan wanda ake shigo da su daga kasashen waje ba sa isar mutanen kasar don haka ne sai masana magunguna a kasar iran suka dukufa a cikin 'yan watanni suka samar da wannan allurar a cikin gida suka wadatar da kasar har zuwa ƙarshen wannan annobar amma kowa ya ga yadda ma'aikatan amurka da kasar isra'ila a cikin kasar iran suka kashe dr musin fakhrizade masanin ilmin kimiyyar sinadarai wanda ya taimaka wa ƙasar ta samar da allurar rigakafin cutar covid-19 allura wanda suka bashi suna fahar don girmama ayyukansa haka kuma kowa ya ga yadda amurka tare da amurkar isra'ila suka yi ta kashe masana fasahar nikiliya a ƙasar iran tare da taimakon ma'aikatansu na cikin gida wato iraniyawa aka kashe matashi masanin ilimin fasahar nukiliya. mustapha ahmad roshan da dr muhammad da sauransu to haka ci gaban ƙasar iran a wa'annan fannoni na ilimi suna damun wa'annan ƙasashe wa'anda suke son duk duniya ta koma wajensu su kaɗai duk samun wa'annan hidimomi na kiwon lafiya da kuma ci gaba makamashin nukiliya na da amfani masu ɗimbin yawa kuma iraniyawa sun mallaki fasahar sarrafa makamashin nukiliya don fito da amfaninsa wanda bai da dangantaka da makaman nukiliya amma abin da ya ƙara munin abin ga ƙasashen yamma musamman amurka shine jimhuriyar musulunci ta iran ta ci gaba a ƙera makaman zamani musamman makamai masu linzami wa'anda suke sauri fiye da saurin sauti ko magana ninkin ba ninkin irin wa'annan makamai dai babu wata garkuwar makamai masu linzami wacce za ta iya tare ta da kuma wargaza ta idan an cilla ta a fili yake a yakin da hamdi kasar isra'ila take fafatawa da kasar yemen a halin yanzu ƙasar yemen wacce take tazarar kilomita fiye da dubu biyu daga hamci ƙasar isra'ila amma tana cilla makamai masu linzami samfurin ballistic su kuma fada a inda suke so a hamci ƙasa isra'ila kamar yadda ta cilla wasu daga cikinsu waɗanda suka fada kan tashar jiragen sama mafi girma a hamci ƙasar isra'ila wato tashar bengeriyon a birnin yafa ko kuma tel aviv sannan kowa ya san cewa iran tana da irin wa'annan makamai don haka ko wa'annan ƙasashe sun shiga yaƙi da ita ba ita kaɗai za ta ji ba don jimura musulunci ta iran za ta rama da wa'annan makamai a kan wa'annan ƙasashe sannan wani abu da yake zuwa tunanin mutane shine wa'annan manya-manyan ƙasashen duniya sun mallaki makaman nukiliya ko makaman kisan ƙare dangi tun ƙarshen yaƙin duniya na biyu wato a shekarar 1945 kuma amurka wacce ta fara samun wannan makamin ta yi amfani da ita a kan ƙasar japan a ƙarshen yakin sannan da wannan makamin ne amurka ta sami nasara a kan shugaba hitler na ƙasar jamus da kuma ƙawayenta a duniya wanda suka hada da ƙasar japan amurka dai ta shafe mutane kimanin dubu saba'in ko dubu tamanin a cikin amintoci a birnin hiroshima na ƙasar japan sannan haka suka yi a birnin nagasaki shi ma a ƙasar ta japan bayan kwanaki uku da jefa makamin a kan hiroshima da wannan makamin ne wancan ƙasashen duniya suka sami nasara a kan makiyansu sannan mun san cewa a halin yanzu dai amurka tana da dubban irin wa'annan makamai wanda take tsoratar da ƙasashen duniya da su haka ma sauran ƙasashen duniya da suka mallaki wa'annan makamai wato rasha bayan amurka da kuma china sai faransa da kuma ingila har ila yau ƙasashen india da pakistan suna da wa'annan makamai kuma idan tura ta kai bongo su wa'annan makiya idan sun ga an fi ƙarfinsu to suna iya amfani da wa'annan makaman kan kowace ƙasa a duniya don ci gaba da zama a sama kuma masu ƙarfi kan kowa a duniya jumhuriyar musulunci ta iran dai bata mallaki makaman nikiliya ba kuma ta ce ba ta son mallakar makaman saboda dalilai na addini addinin musulunci bai yadda a yi yaƙi a kashe kowa da kowa ba ba a kisan yara da tsoffi da mata a yaƙi a addinin musulunci to amma jihunar musulunci ta iran yaya za ta zauna tana ganin wa'annan ƙasashe masu wa'annan makamai masu kisan ƙare dangi wa'anda su ba ruwansu da kashe kowa da kowa a duniya musamman ganin abin da Kasar isra'ila take yi a gaza a halin yanzu ya isa misali kan cewa wa'annan kasashe suna iya kashe mafi yawan mutanen duniya don su rayu su kuma ci gaba da iko da duniya a wannan hali menene matsayin jimhuriyar musulunci ta iran menene kuma ta tanadar don fuskantar makaman nukiliya wa'anda wa'annan kasashe suka mallaka a fili jimhuriyar musulunci ta iran bata bayyana cewa tana da makamin da za ta tunkari makaman nukiliya wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka ba kuma bata taɓa bayyana cewa ta sami wani makami wanda zai wargaza makaman nukiliya na ƙasashen yamma ba amma kuma mun san cewa dole ne ta tanadar wa irin wa'annan makamai wa'anda wa'annan ƙasashe suka mallaka don mutane da dama suna cewa ko da ba don ta jefa makamin kan ƙasashe ko birane ba inda akwai mutane gaba ɗaya to da mallaki makaman nikiliya mana don tsorata makiya kamar yadda ya zo a cikin alkur'ani wato kan cewa idan sun yi amfani da makaman nikiliya a kanta za ta rama wato a matsayin barazana don haka muna iya cewa yaƙi 'yar yaudara ce mai yiwuwa jumhuriyar musulunci ta iran tana da wasu makaman wa'anda ba su bayyana su ba sai ranar bukatar su ba mu sani ba to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirin mu na sai kuma ta fito idan allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa Mu leƙa Iran. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin muna muleka iran shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya sukan ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarar shirin gadan-gadan. Yau shirin namu zai yada zango ne a lardin Gilan na kasar Iran. Wataƙila masu saurare za su iya tuna sunan wannan gari wanda idan ana sane shine mahaifar shugaban ɗariƙar Kadiriyya mai suna Sheikh Abdulkadir Gilani. Ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore shar da ake kiransa da aljandar duniya garuruwa masu launuka daban-daban na gilan kowanne daga cikinsu yana da nasa nau'i na irin abubuwa masu ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da yake da shi har ila yau shi ne gari da ya fi yawan samun masu ziyara a wannan lardin da ake kiransa da angon birane da ke arewacin ƙasar wato shi ne garin lahijan gari ne na ganyen shayi da lemon tanjirin da yanayi mai daɗi kai da dai sauran wurare masu jan hankali da ke cikin wannan birni wanda a nan gaba za mu yi bayani game da wasu daga cikinsu garin masule yana daga cikin muhimman wurare na tarihi na ƙauyen falkani masule yana daga cikin sanannen gari da ake karɓar 'yan yawon shakatawa a ƙasar iran hoton farko na garin masule da ke zuwa ƙwaƙwalwar mutane shine ginin filkan da yake banta a irin nau'insa a wannan yanki wanda a yau an mayar da ƙauyen masule a matsayin wani gari mai cike da abubuwan ci gaba da more rayuwa amma duk da haka sun ci gaba da kiyaye daɗaɗɗun gine-gine da ke ƙauyen a wajen ƙasar iran ma ƙauyen yana da farin jini sosai wanda tsawon shekara wannan garin yana karɓar bakuncin baƙi 'yan kasashen waje masu tarin yawa kuma an kafa wannan garin ne shekaru dubu da gabata kuma an sanya wannan garin a cikin jerin ababen girmamawa na ƙasa kuma ɗabi'a a iran idan kana so ka karaɗa garin daga farkonsa har zuwa ƙarshensa to dole sai ka yi tafiya mai nisa inda za ka hau wani tudu mai nisan mita 120 wannan garin yana da nisan kilomita 36 da garin fuman da ke da kilomita 60 da garin rasht yanayin ɗabi'a da ruwa mai kyau da garin masule yake da shi ya sa aka sanya shi a cikin jerin birane mafiya koren yanayi da ruwa mai kyau a arewacin ƙasar a lokacin yanayi na iska hazo yana mamaye garin kuma wannan garin yana da sanyi a lokacin zafi kuma yana da yanayi na zubar dusan ƙanƙara idan kana sha'awar zuwa garin masule to lokacin tsakiyar yanayi na hunturu har zuwa farkon yanayin bazara shine lokacin da ya dace domin ziyarar wannan gari ya zuwa yanzu garin masule yana da gidaje sama da 350 wannan garin yana da unguwanni guda hudu da ake kira da suna kanivar masjid bar da kuma kasuwa da ke da bene mai hawa hudu wanda kowace unguwa tana da hanyar da ta bulle za ta isar da kai kai tsaye zuwa ga babbar kasuwar garin yawon shakatawa a birnin mosul ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka fi ɗaukar hankali a yankin gama son kashe kwarkwatar ido shine ƙauyen sha mu'allim da ke da tudu da ya kai mita dubu uku da hamsin wannan tsauni shine wuri mafi tsawo a lardin gilan buɗe wannan wuri ga masu sha'awar hawa dutse za ta kasance wata dama ce da ke ta da tsimi bayan kilomita goma da garin musule akwai wani gari da ake kira da tsohuwar musule a cikinsa akwai wasu ababen tarihi na mutanen da da suka yi saura a wajen kamar dutsen kore da dai sauran waɗansu abubuwa na tarihi wani tarihinsu yana komawa ne zuwa ga ƙarni na biyar zuwa na takwas hijira kamariya wanda suna daga cikin abubuwan tarihi da aka yi musu rijista a ƙasar iran akwai wani rafi da ke cike da ruwa da ke gudana a gefen garin na masule wanda ya shahara da suna rafin masule wanda a gefen sa akwai wani wuri da ruwa ke gudana kuma abin kallo da ya kai tsawon mita ashirin mutanen wannan ƙauyen suna kwashe sa'o'i a kusa da wannan wuri domin shakatawa akwai wurare da ruwa ke kwararowa daga sama da yawa a garin na mosul amma mafi kyawu daga cikinsu shine wurin da ruwa ke kwararowa na kusham kuma yana da turin da ya kai mita talatin wanda bayan tafiya ta sa'a ɗaya a ƙafa da dare za a ga wasu alamomi da dama da ke cikin garin musamman idan ka hau kan dutse daga cikin wuraren ɗabi'a masu ɗaukar hankali a garin musule akwai wurin hutawa mai yanayi na daji a wannan garin wanda yanayinsa mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yake sanya fata a ruhin ɗan adam wanda yanayi yanayin iska mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yakan sanya fata a ruhin ɗan adam itatuwan magani da kuma bishiyoyi irin su rash fandak duk suna daga cikin abubuwan ɗabi'a da ke cikin wannan guri na shakatawa kuma matafiya za su yi amfani da dukkan ɗakin abinci da dai sauran abubuwan bukata na rayuwa ta yau da kullum da ke wurin na shakatawa. yanzu kuma shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya zai kawo muku bayanai ne game da tarihin makarantar kamaliya da ke birnin kesh ko kuma da ke tsibirin kesh wannan makaranta tana daga cikin aban tarihi da ake girmawa a nan kasar iran ko kuma in ce a tsibirin na kesh kuma a duk shekara masu zuwa ziyara da yawa ne suke zuwa domin kashe kwarkwatar ido matafiya da ke sha'awar zuwa yawon buɗe ido za su iya ziyartar wannan wuri mai cike da tarihi wato makarantar kamaliya mai tarihi tsibirin kesh yana da makarantu da wuraren koyar da ilimi masu yawa da suke da tsawon tarihi wanda kila wadda ta daɗewa a cikinsu ita ce makarantar kamaliya wadda take cike da daɗan tarihi makarantar addini ta ali kamal keshim wanda ya fi shahara da suna kamali a takaice makarantar kamaliya mai tarihi da ke birnin kesh a gabar tekun farisa tana da abubuwa masu jan hankali sosai musamman ga masu sha'awan zuwa yawon buɗe ido wanda daɗewarsa ya kai kimanin shekaru ɗari uku ɗaliban ilimin addini suke zuwa daga nesa da kusa suna zuwa wannan wuri domin neman ilimi. Makaranta mai tarihi ta Kamaliya an gina ta ne a wata babbar haraba da aka kewaye harabar da bishiyoyin dabino wanda yake nuna irin tsarin gine-gine na mai kyau na da na musulunci. Ɗakin karatu da makarantar Kamaliya suna ɗaya daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali na gargajiya da na addini a tsibirin. kuma ya zama wuri ne na kai kawo na masu bincike da kuma fatattun mutane da malaman addini da manyan ƙasa. Ko shakka babu a cikin ɗakin karatu na wannan makarantar akwai tsoffin littattafai masu kima adadin yawan littattafan da ke makarantar kamaliya sun kai mujalladi sama da dubu ashirin da aka buga kuma da rubutun farsanci da na larabci littattafan da aka rubuta sun kai mujalladai dubu biyu wanda mafi yawanci malam bani kamal wanda yake malami ne a zamaninsa kuma ya yi shuhura sosai ya rubuta waɗannan littattafai mafi yawancin littattafan da aka rubuta da hannu a wannan makarantar a rubuta su ne a bangaren tafsiri da hadisi da sarfa da nahawu da tarihi da ilimin balaga fikihu da kuma ilimin tauhidi daga cikin malaman da suka koyar a makarantar tun da tun a da zuwa yanzu sun da Sheikh Muhammad Kamal wanda ya kafa makarantar da Sheikh Yahaya yaron Sheikh Muhammad Kamal da Sheikh Muhammad Zakariya da dai sauransu. Kyauta ɗalibai su karatu a wannan makaranta kuma suna zama dare da rana a ɗakunan da ke cikin makarantar. Ɗaliban da ke da shekaru sha shida zuwa sama suna yin rubuce-rubuce masu kima da kansu ita dai wannan tsohuwar makaranta ta kamaliya da ke tsibirin kesh a ƙauyen bandahaji ali da ke yammacin tsibirin makarantar kamaliya tana kan hanyar ƙauyen ramkan mai nisan kilomita bakwai ne da bakin teku da kudancin tsibirin da kudancin tsibirin kuma nisan kilomita uku ne daga dutsen da ke mamataka da shi kuma tazarar kilomita ɗaya ne da ke tsakaninsu To yanzu kuma bari mu kawo muku tarihin makaranta mai lambu guda hudu. a zamanin daular safawiya yana haɗe daga cikin zamanin da aka samu bunƙasa wajen gina tarihi da ya ɗabi'ar karantarwa a tarihin iran ɗaya daga cikin wajen da ya shaida wannan lamari shine makaranta mai lambuna guda hudu da ke birnin Isfahan. Wuri ne da aka gina shi bisa umarnin sarki Sultan Hussein na ƙarshe a cikin jerin sarakunan daular safawiya domin koyar da ilimi da tarbiyya da tarbiyyantar da ɗaliban addini. Kuma zuwa yanzu wannan ban tsarin ginin na ƙasar Iran yana tsaye a kan ƙafafunsa. Iran ƙasa ce wadda a lokaci guda wata matattara ce ta fasaha a gefen koyon ilimi kuma suna ɗaukar waɗannan a matsayin abubuwa guda biyu da suke taimaka ma juna kuma ya bar rubuce-rubuce na tarihi tun a zamanin da a dukkan garuruwan iran ɗaya da cikin birnin da ya shahara da ke da guraben tarihi masu kyau shine lardin isfahan yanzu bari mu kawo muku kaɗan daga cikin dalilan da suka sanya aka sanya ma wannan wuri suna da makarantar lambuna guda hudu kowane gini ɗaya dalilai da suka sanya ake sanya masa suna a zamanin da ana sanya sunayen magina a jikin gini ko cibiyar da suka yi ko kuma sunan wani wuri muhimmi da ke kusa da shi don haka makarantar lambu hudu gini ne da aka yi shi don neman ilimi don haka dole ne a kira shi da makaranta amma da yake a ƙarshen ɓangaren gabas da titin lambuna hudu da ke isfahan a nan makarantar take wannan ya sa aka kiranta da suna makarantar lambuna hudu kuma da wannan suna ya yi fice a duniya wato makarantar Chaharborg idan ka shiga harabar wannan wajen zaka sha kallo sosai kuma zaka ce lalle wannan suna ya dace da wurin da aka sanya masa za ga lambunan nan masu kyau suna daura da wannan wajen bayan haka akwai wasu dalilai daban-daban da ya sa aka sanya masa wannan sunan da aka danganta shi da wannan makaranta kamar yadda muka ambata a sama an gina ta ne bisa umarnin sarki sultan hussein safawi kuma saboda wannan ne yasa aka sanya sunan wannan makaranta da sunan makarantar sultan ko kuma husainiyar sultan a da saurare saboda karancin lokaci zan ɗiga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa har shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku a cikin shirin tun daga farko zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo domin ci wasu haran shirye-shiryen da muke watsawa akan adireshin mu na yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya.